mun samu mutum 106 wanda suka kamu da wannan ciwo cikinsu hudu allajikansu sun riga mu gidan gaskiya kama kashi uku da digo bakwai suka rasu cikin wa'anda an ka samu duka dukansu kuma suna a cikin gundumar madarunwa kuma kananan eh, likitoci wajen shidda ne abin ya shafa da kwai inyalwa gare ta ne abin ya fara ita kuma nan abin ya yawa suna da mutum hamsin da uku biyu sun karasa rayukansu da kwai na biyu wanda ya billa shine dan isa su ma suna da talatin da uku nan ba a samu rasuwa ba sai harunawa suna da mutum goma sha ɗaya su ma ba a samu wanda ya rasu ba da kwai maraka nan eh, shekaran jiya aka fara samun su bakwai ne kaɗai ga yau da rana amma biyu sun rasu da madayani sai gabi kun yi shidda wa'anda in kuka diba kuma duk suna can dab da bakin iyaka su ne duk wannan abu ya yi shahwa. wani matakai ne ya za ku ɗauka domin a gani wannan cuta an tsada shi to muna da yan matsaloli kala-kala wa'anda ke damu mu har yanzu dai muna kula da wa'anda sun ka kamu kuma su msf ta kama medecins san frontier france da annan ma da huwa tana ruhuwa na kasan mana ci da inda kuma ya zan dan malati ko da guda ne ba cikin yan malati da kasa so sai an samu ne an kasa shi to wannan ita matsala ta biyu to Allah ya sa dai har yanzu wannan wurare shidda ko ina MSF ta kai ta kawo ruhuwa amma ita ma karhinta ya fara a tunda sun ci runhunan su da sun kusa ƙarewa eh, kuma ga yanzu kasan dama na kirinin suke ɗauka kuma kirinin ciki suke matsala ta biyu shine yawan yan malatin yasa duk ɗan abin da aka gare mu dai na ruwan da aka umarni ana karawa saboda mutum shi mai ruwan shi ka a rasa shi te shi ma ya kare yau sai da mun ka yi cikaro cikaro mun ka tete sawa mun ka zo har magazin na unicef sun ka ce karton shida da ɗaya musu saura mun ka samu wasu daga tesawa an hagan gama an ka kara to ga kes ɗin daga zuwa muna sa tsammanin da nan zuwa gobe kuma a ce sun kare